tofa wasu manya-manyan ayyukan alkhairi da injiniya abba kabiru yusuf ya gudanar a wannan shekara ko kuma karshen shekarar 2023 na ji gaba da jan hankulan mutane kwarai da gaske inda hakan ke kara wato kara ma abba kabiru yusuf din kwarcini dubin dubatar dai kanawa ne suka tari abba kabir yusuf a lokacin da ya shigo jihar kano da babban birnin tarayya abuja a wanda za a iya ce aka yi tattakin kusan kilomita 4 zuwa 5 domin raka shi filin wasa na sani abacha domin gabatar da yayi wasu ɗaliban wato jami'an tsaro sama da dubu 2500 waɗannan na ɗaya daga cikin abubuwan mamaki da kanawa suka nuna ma abba kabir yusuf a cikin wannan shekara ko kuma a ƙarshen wannan shekara wani ɗaya daga cikin abin da ke nuna ma duniya irin yadda al'ummar jihar kano ke ci gaba da wato a marawa da kuma tattaki da kuma nuna goyon bayansu ga abban Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da haka sannan mu da sake saduwa da ku a ta cikin wani sabon bidiyo a kuma shirinmu na siyasar Kano a yau za mu tattauna ne ko kuma sharhin mu zai mai da hankali dangane a da yadda Kanawa ke ba Abba Kabir Yusuf mamaki a cikin wannan sati a domin da in ba ku manta ba wato wata dawowa da ya daga Abuja Abba Kabir Yusuf din a ya ga abin mamaki a jihar Kano domin kuwa tun daga filin wasa a ko kuma Ford aka faraka shi har zuwa filin wasa na Sani Abacha wanda a ranar za a iya ci Abba Kabir Yusuf bai zauna ba kwata-kwata domin kuwa shigowarsa Kano ke da wuya kafin su isa ma inda za a gudanar da ayyukan to an sha mamaki wannan kuma wata can tsareriyar gada ce wato ta dan agundi wadda za a gudanar da ita za ta tafi a Kano Aminu Kano wato wai za kuma ta tafi a wato a Kabuga gashi nan dai za ta koma har Kabuga a wannan za a iya cewa wata babbar gada ce da aka ba da kwangilar ta kusan akan biliyan a to 22 kuɗin da yana da yawan gaske kwarai a yanda ma har wasu suka fara cece ku ce. ce cewa a wannan kuɗi ya yawa. To sai dai kuma za a iya cewa matukar a kammala wannan aiki a zai taimaka kwarai da gaske. kuma zai ƙara raya jihar Kano sosai da sosai domin kuwa aiki ne babba wanda ya shafi cikin birnin. Abba Kabir Yusuf ɗin da yana ci gaba da ganin kabakin arziki bayan da shi ma wato za a iya ca gwamnatin tasa ta ba da wato himma wajen kyautata ma talakawa a da yin ayyukan alkhairi a wanda ba za a iya mantawa da su ba wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sa su ma al'ummar jihar Kano wato suka da kofa cewa dole fa sai abban kuma a tuni suna ba da wato gudunmawa kwarai da gaske ta hanyar addu'o'i a da kuma yanke-yanke a adama zuwa umara domin yin wato dawafi a da yin umara domin dai a tabbatar da cewa allah ubangiji ya dafa mu abin wato ya cika buri kuma wato a kwato malumar jihar kano ƙuri'unsu wato da wato ake kokarin yin sama da faɗi da su a inda ba kuma ta ba kotun kolin kuma ta zauna inda ta saurari kowane bangare yanzu haka dai za a iya cewa a kaɗan kuram ake jira a domin wato yanke hukuncin ƙarshe a tsakanin abba gida gidan da kuma datta nasiru yusuf gawuna a wannan dai sati za a iya ce abba kabiru Yusuf din shine gwamnan da ya yin aiki gaba ɗaya.